Unit 11, Basic Sentences. Hans E. Barka da E. Barka da hantsi. Barka ka dai. Barka ka dai. Ya shaida masa. ya shaida masa kada ya tafi kada ya tafi ka shaida masa kada ya tafi ka shaida masa kada ya tafi ban gan shi ba har yanzu ban gan shi ba har yanzu tsoro tsoro ina tsoro ina tsoro kada su tafi kada su tafi ina tsoron kada su tafi da yara ina tsoron kada su tafi da yara me zai sa su yi haka me zai sa su yi haka ya sani ya sani wasu mutane wasu mutane hankali hankali ba su da hankali ba su da hankali ka san wasu mutane ba su da hankali ka san wasu mutane ba su da hankali gaskiya gaskiya gaskiya ne gaskiya ne kada mu tafi kada mu tafi ko'ina ko'ina kada mu tafi ko'ina daga nan kada mu tafi ko'ina daga nan niyya niyya ba ni da niyya ba ni da niyya da da ba ni da niyyar fita dama ba ni da niyyar fita dama grammatical drill grammatical drill 11 1 kada kada ka yi komai sai ya dawo aiki kada ka yi aiki sai ya dawo shi kada ya yi aiki sai ya dawo ita kada ta yi aiki sai ya dawo su kada su yi aiki sai ya dawo ke kada su yi aiki sai kin dawo mu kada su yi aiki sai mun dawo ni kada su yi aiki sai na dawo an kada su yi aiki sai an dawo kada ka fita kai kadai da yamma ke kada ki fita ke kadai da yamma ita kada ta fita ita kadai da yamma shi kada ya fita shi kadai da yamma kada ka je gida sai na dawo kasuwa kada ka je kasuwa sai na dawo office kada ka je ofis sai na dawo asibiti kada ka je asibiti sai na dawo ma'aikatarku kada ka je ma'aikatarku sai na dawo ko ina kada ka je ko ina sai na dawo substitution with negative transform. Ka shaida masa ya zo gidana da rana. Kada ka shaida masa ya zo gidana da rana. Ita ka shaida mata ta zo gidana da rana kada ka shaida mata ta zo gidana da rana su ka shaida masu su zo gidana da rana kada ka shaida masu su zo gidana da rana idan akwai mutane su fara aikin yanzu idan akwai mutane kada su fara aikin yanzu ma'aikata idan akwai ma'aikata su fara aikin yanzu idan akwai ma'aikata kada su fara aikin yanzu lokaci idan akwai lokaci su fara aikin yanzu idan akwai lokaci kada su fara aikin yanzu abinci idan akwai abinci su fara aikin yanzu idan akwai abinci kada su fara aikin yanzu The transform pattern in the following drill is perfective, negative perfective, future, negative future, optative, negative optative. Idan gaskiya ne ta zo da saƙon. Idan gaskiya ne ba ta zo da saƙon ba. Idan gaskiya ne za ta zo da saƙon. idan gaskiya ne ba za ta zo da saƙon ba idan gaskiya ne ta zo da saƙon idan gaskiya ne kada ta zo da saƙon gaskiya ne masinja ya dawo daga gidansa gaskiya ne masinja bai dawo daga gidansa ba gaskiya ne masinja zai dawo daga gidansa gaskiya ne masinja ba zai dawo daga gidansa ba gaskiya ne masinja ya dawo daga gidansa gaskiya ne kada ma sun je dawo daga gidansa yaran sun ji tsoron dokin yaran ba su ji tsoron dokin ba yaran za su ji tsoron dokin yaran ba za su ji tsoron dokin ba yaran su ji tsoron dokin kada yaran su ji tsoron dokin wasu mutane sun zo ofishinmu wasu mutane ba su zo ofishinmu ba wasu mutane za su zo ofishinmu wasu mutane ba za su zo ofishinmu ba wasu mutane su zo ofishinmu kada wasu mutane su zo ofishinmu na ji wasu ma'aikata sun je gaida sarki na ji wasu ma'aikata ba su je gaida sarki ba na ji wasu ma'aikata za su je gaida sarki na ji wasu ma'aikata ba za su je gaida sarki ba na ji wasu ma'aikata su je gaida sarki na ji kada wasu ma'aikata su je gaida sarki ibrahim ya je kasuwa haka Ibrahim bai je kasuwa haka ba. Ibrahim zai je kasuwa haka. Ibrahim ba zai je kasuwa haka ba. Ibrahim ya je kasuwa haka. Kada Ibrahim ya je kasuwa haka. idan sanyi da sauƙi sun kwana idan sanyi da sauƙi ba su kwana ba idan sanyi da sauƙi za su kwana idan sanyi da sauƙi ba za su kwana ba idan sanyi da sauƙi su kwana idan sanyi da sauƙi kada su kwana halima ta ɗauki saƙon halima ba ta ɗauki saƙon ba halima za ta ɗauki saƙon halima ba za ta ɗauki saƙon ba halima ta ɗauki saƙon kada halima ta ɗauki saƙon ka shaida masa sun zo gidana da rana ka shaida masa ba su zo gidana da rana ba ka shaida masa za su zo gidana da rana ka shaida masa ba za su zo gidana da rana ba ka shaida masa su zo gidana da rana ka shaida masa kada su zo gidana da rana yara sun ɗauke shi daga nan yara ba su ɗauke shi daga nan ba yara za su ɗauke shi daga nan yara ba za su ɗauke shi daga nan ba yara su ɗauke shi daga nan kada yara su ɗauke shi daga nan grammatical drill 11-2 variation drill ba za mu je ko ina ba daga nan shi ba zai je ko ina ba daga nan ita ba za ta je ko'ina ba daga nan kai ba za ka je ko'ina ba daga nan office Ba za ka je ofis ba daga nan. Kasuwa Ba za ka je kasuwa ba daga nan. Asibiti Ba za ka je asibiti ba daga nan. gida ba za ka je gida ba daga nan akwai sanyi ko ina yanzu abinci akwai abinci ko ina yanzu dabbobi akwai dabbobi ko ina yanzu yara akwai yara ko ina yanzu mutane akwai mutane ko ina yanzu ma'aikata akwai ma'aikata ina yanzu ruwa akwai ruwa ko ina yanzu Akwai wasu yara a gidanka? Mutane Akwai wasu mutane a gidanka? Dabbobi Akwai wasu dabbobi a gidanka? kasuwa akwai wasu dabbobi a kasuwa asibiti akwai wasu dabbobi a asibiti ma'aikatar ku Akwai wasu dabbobi a ma'aikatarku? Haka zan fita ba hula? Kai, haka za ka fita ba hula? Ku. haka za ku fita ba hula shi haka zai fita ba hula dawo haka zai dawo ba hula abinci haka zai dawo ba abinci ruwa haka zai dawo ba ruwa komai haka zai dawo ba komai wa ya shaida mata shehu ya zo kai wa ya shaida maka shehu ya zo shi wa ya shaida masa shehu ya zo negative wa bai shaida masa shehu ya zo ba future wa zai shaida masa shehu ya zo future negative wa ba zai shaida masa shehu ya zo ba idan haka za ka kwana shi kenan shirya idan haka za ka shirya shi kenan warke idan haka za ka warke shi kenan sama idan haka za ka sama shi kenan zo idan haka za ka zo shi kenan je idan haka za ka je shi kenan sauka idan haka za ka sauka shi kenan and unit 11